Allahin Rahmanir Rahim al-Imam yana mana bayani a kan falalar zikiri fa'idojin zikiri falalolin zikiri yana ka mana ayoyi da hadisai musamman ma hadisai a ƙarƙashin sharhin hadisin alharisul Ash'ari wasiyoyi guda biyar na annabi zakariya alaihi salam da wasiyoyi guda biyar na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda dukkaninsu muka ji daga manzon Allah sallallahu shine sai ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace wa fi tirmidhi ya zo a cikin hadisin al-imam tirmidhi ya zo a cikin hadisin tirmidhi rahimahullahu ta'ala al-imam tirmidhi ya rawaito hadisi me al-imam tirmidhi yace an abi sa'id anna rasulullahi sama su'ila lalle manzon sama an tambaye shi ayyul ubbadi afdalu a cikin bayi waye yafi daraja waye yafi falala wa arfa'u darajatan inda Allah yawmal qiyama waye kuma matsayin shi yafi daukaka a wurin Allah ranar lahira aka ce an tambayi manzo Allah sallama duk da hadisin mai rauni ne mun gane qala sai yace azzakiruna Allah kaseeran sai manzo Allah sallama yace su ne masu ambatan Allah da yawa su ne al-ubbad al-ubbad alladhina kanu afdala bayin da suka fi a wannan hadisi qala shi ce ƙila ya rasulallahi wa man al fi sabilillah wa min al-ghazi fi sabilillah aka ce ya ma'aikin Allah masu bauta sun fi masu sun fi masu sun fi masu yaƙi sun fi mai yaƙi alghazi allazi yaghzu sun fi masu yaƙi fi sabilillah wajen ɗaukar kalmar Allah qala sai ya ce law daraba bi sayfihi fil kuffari da a ce mai yaƙi zai buga takobinsa a cikin kafirai wal mushrikina da mushrikai hatta yankasira har sai wannan takobin nasa ya karye wa yahtabi badaman sannan shi kuma ya fashe fashe da jini ya lalle da jini iktibadi iktibab shine yin lalle eh ko an tar yana ma yana ma yana ma yassa nasiha nasiha ce ta jahiliya an tar tubni shaddad ba yana ma yassa nasiha yace inna rijala lak inna rijala lahum ilayki wasilatun an ya'khudhuki takhabbi wa takahhali yace inna rijala lahum ilayki na ga mazaje suna da yan bukata a wajenki suna sanki to bari ki ji takhabbabi ki rika yin lalle wa takahhali kuma ki rika sa kwalle eh, <laughs> eh kani wannan nasiya ce ta jahiliya in dai ba mata aure bane ya ba ya ba ta wannan nasiya ga in an ya mata aure ne ya faɗa mata wannan yayi daidai ko to to shine al-khadab at-takhabbub ko ikhtibabi shine yin lalle ko Abdullahi bin Mubarak rahimahullahu ta'ala ya ji labarin ɗan abokinsa abin nan fubail al ana jihadi shi kuma ya koma ya ya zauna a masallaci yana ta ibada Shi ne ya aika masa da wasu baitota a ciki yake cewa ya abidal haramain law absartana لعلمت Man في العبادة تلعب من كان يخضب da بدموعه فنهورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيول فخيولنا يوم يوم الصبيحة تتعب يا عابد الحرمين يا كلمة بوتا باك مك باك مدينة yau kana masallacin maka gobe kana masallacin annabi sallama kana ibada lau absartana da ka gan mu a filin yaki la'alimta annaka fil ibadati tal'abu da ka fahimci cewa za ke yi a ibada kiman kana yakhdibu jidahu bi dumu'ihi ka je kana ta kuka a masallaci kana ta jika wuyanka da da da hawaye to mun fa nuhuruna bi dima'ina ta takhaddabu yace to mu wuyayen mu da jini suke suke yi lalle ana ta sassaran mu to kaga ta takhaddabu kenan to shine ya ce wa yaktadibu daman sannan ya face face ya jajajir da jini ya ce la zakiru lillahi ta'ala afdala minhu darajatan to da ne ambatan Allah ya fi shi daraja a wurin Allah amma wannan hadisi ne da ifi al ya rawaito shi a cikin a cikin jami'in nasa a cikin da da'awat kuma hadisi ne da ifi a shekul Albani ya rauna nashi a cikin da'ifu sunan Tirmidhi saboda ka da'ifi ne kaga dai da hadisin ya inganta to hadisin na nuna falalan mai zikiri har ma an ce ya kuwa ya fi wanda ya tafi jihadi amma al-imam zai faɗa mana zai mana tarjihi nan gaban ya kuri wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari an abi musa daga sayyiduna abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matalul ladhi yadhkuru rabbahu misalin mutumin da ke ambaton ubangijinsa wallazi la ku rabbahu da wanda baya ambaton ubangijinsa masalul hayyi wal maiti misalin mai rai ne da matacci in kana ambaton Allah to kaman kai mai rai ne in baka ambaton Allah to ka zama mushi mutum ya zama gawa saboda ka ambaton Allah ambaton Allah shine ne ambaton Allah shine yake raya mutum ala bi zikrillah tatma'innul qulubu da ambatan Allah zukata suke samun natsuwa wal qalbul mutma'in huwa al qalbul hayy zuciya natsatsiya ita ce zuciya mai rayuwa zuciya mai rayuwa ita ce zuciyar da ta samu natsuwa mun gane ai wa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah manzo Allah ta sama ya ce ta'ala hadisi ne kudusi. Hadisi ne kudusi. Allah Ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi lallai ina nan a inda bawa na ya zace ni wa ana ma'ahu idza dhakarani sannan Allah ta'ala ya ce ni ina tare da shi idan ya ambace ni wannan ma'iyya wace iri ce ma'iyatun nasri wa ta'ayyid ina tare da shi zan taimake shi kuma ma'iyya ce khassa ba ma'iyya amma ba akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma ma'iyya khassa ita ce ma'iyyatun nasri wa ta'ayyid la tahzan inna Allah ma'ana inna Allah ma'ana ay yansuhuna wa yu'ayyiduna Allah yana tare da mu zai taimake mu kuma zai karfafe mu sannan akwai alma'iyyatul amma alma'iyyatul amma wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da kowa a duk inda yake wace irin ma'iyya bi ilmihi Allah yana tare da kowa da iliminsa wa huwa fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi Allah ji kan mai risala shi wannan bayanin mun gane aiko so daka Allah ta'ala ce ana inda zanni abdi bi ni ina nan din da bawa na ya zace ni wa ana ma'ahu idza zakarani sannan kuma ina tare da shi idan ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi idan ya ambace ni a cikin ransa zakartuhu fi nafsi ni ma sai ambace shi a cikin raina wa in zakarani fi mala'in idan ya ambace ni a cikin wasu jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhum ni kuma sai ambace shi a cikin jama'ar da suka fi waɗancan alkhairi ya ambace ni a cikin mutane misali an zo za a an yi taro ya ma annabi sama salati a cikin yi sama salati zikiri ne mutum ya yi istighfari mutum ya yi tasbihi sannan za a tashi ya kafaratul majlisi qardi ya ambaci Allah fi mala'in to shi kuma ya zukuru Allah fi mala'in khairin min zakal mala'i Allah zai ambace shi a mala'ul mala'ika a jama'ar mala'iku a jama'ar mala'iku ai mala'iku sun fi mutane ko sun fi mutane in ba annabawa ba mala'iku sun fi sauran mutanen da ba annabawa ba saboda suna da isma Allah ya ba su isma daga cin sufofin mala'iku sun su ma'asumai ne la ya'sun Allah ma amarahum sannan sai ya ce wa in taqarraba ilayya shibran idan ba wannan nawa ya nemi kusanci da ni shibran faɗin yatsu biyu haka shine shibu haka daga nan zuwa nan shine ake ce musu shibar yadda kake haka ɗin nan ba awo ba ne ai awo ne ko haka shine ake ce masa shibar taqarrabtu ilaihi zira'an to ni kuma sai in kusance shi zira'i ɗaya nan kenan daga nan zuwa nan shine zira'i in ka nemi kusanci da Allah cewa kana son ka zama na Allah da iyaka aba da iyakar wannan to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai shi kuma ya kusance ka zira'an da zira'i daya wa in taqarraba ilayya zira'an idan kuma ya nemi kusanci da ni zira'i daya ni kuma min minhu ba'an ni kuma sai in kusance shi ba'an fadin hannu biyu haka ne ba haka yadai ne tulu maddil ne. mutum tsawon buɗe hannuwa haka shine ake ce mishi alba'u kaga alba'u nan haka azira'u haka alba'u kuma haka kaga yadda abin yake ƙara ma ko wannan duk falalar zikiri ne wa in atani yamshi ataituhu harwalatan idan yazo zo wajena yamshi ya nemi ya zo wajena yamshi yana tafiya ni kuma ataituhu harwala ni kuma sai in zo masa da gudu sai in zo masa da gudu yana nema na yana tafiya a hankali ni kuma sai in zo masa ga baki ɗaya kaga wannan hadisi ne sahihi hadisi ne kuma da ke tabbatar da mahimmanci da falala da fa'idar ambatan Allah sadaka ba a tsammanin musulmi ya zama baya ambatan Allah ambatan Allah nan kuma ko da yaushe Wafi الترمذي ya zo a cikin عن أنس an أنس أن رسول الله صلى من zala sun yace idza marartum bi riyadil jannati farta'u idan kuka wuce kuka zo wucewa sai kuka ga riyadul janna da wutayan aljanna farta'u to kuma ku tsaya a ciki ku kiwo farta'u lafazin arrat'u na daukan kiwo yana daukan kuma wasa imana yarta'a wa yal'ab yarta'a nan yeme ya kiwo arsilhu ma'ana gadan yarta'a wa yal'ab wa inna lahu lahafizun haɗa mu da annabi yusuf mana gobe ya baba idan muka tafi shi ma yarta sai ya kiwo irin namu wa yal'ab kuma ya wasa wa inna lahu lahafizun mu ma kuma mu kuma zamu mu tsare shi to idan kuka ga riyadul janna dausayin aljanna farta'u kuma ku tsaya a nan ku ɗiba abin da za ku ɗiba ku ɗibi shu ku ɗiba kayan marmarin ku me ake samu a riya a rauda dausayi in aka ce wannan wani lambu ne mai kake me ake samu a ciki ka zo na wucewa ka dan samu mangwaranka ka dan samu abin nan ɗanka yazawa eh, mai zaki kashu kai ma ka sha ka dan samu mangwaranka da lemunka da ayabarka duk a cikin rauda ake samu qalu sai suka ce ya rasulullahi wa ma riyadul jannati to su waye da aljanna qala hilaqud dhikr sai ce wuraren da ake ambatan Allah duk inda ka ga ana ambatan Allah zikirullahi nan karatun alqur'ani ya shiga ciki kaga ana karatun alqur'ani to kai ma zauna zauna a da kai ana karatun hadisi zauna kai ma a da kai ana karatun fiqhu zauna kai ma a da kai a'a mutane ne suka zauna suna ma annabi sama salati suna ma istighfari suna kaza suna ambatan Allah to kai ma zauna kai naka mun gane to suna ke ce musu riyadul janna hilaqul zikir kenan kar ka wuce kai ma ka ɗibi rabanka wannan hadisi ne hasan tabbas Wafi tirmizi ya zo a cikin tirmizi a cikin sunan tirmizi an nabi an Allah azza wa jalla annahu yaqul daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Allah shi ma al-hadith al-qudsi ne yace me abdi عبدي كل عبدي wa يذكرني وهو ملاق inna abdi lallai للي kulla abdi bawana na gaskiya bawana na gabaki ɗaya na gaske allazi yazkuruni shine wanda yake na wa huwa mulaqin qirnahu alhali yana fuskantar kininsa kirnu shine kini kininsa a yaƙi wato bawan bawan Allah na gaske shine wanda gashi a yaƙi amma kuma yana ambatan Allah ana yaƙi yana ambatan Allah gashi a yaƙi kuma yana ambatan Allah eh? Shi ne alƙirnu ƙirnu kai ne alkufu wanda kuke daidai da shi A wannan hadisi ne da ifi ne mai riwaya ya ce ya fil itali haka yake a cikin tirmizi Ya fil itali a yaƙi gashi a yaƙi yana fuskantar sa'ansa wani jarimi kamar shi ana sare-sare ana bige-bige ana harbe-harbe kuma yana ambatan Allah to shi ne bawan Allah na gaske a cikin wannan hadisin mun gane zuhair ka'ab ibn zuhair yana cewa idza yusawiru qirna la yahillu lahu an yatruka al-qirna illa wa huwa majdulu yace idza yusawiru qirna jarimi idza yusawiru qirna idan ya zo ya haɗu da abu da sa'ansa la ya hillu lahu baya halasta a gare shi an ya hu ya bar shi illa huwa majdulu face sai ya masa daurin kamanga ya daure shi ba zai iya tashi ba to kun ga shine kirnu amma hadisi ne da'ifi al-imamu tirmidhi bayan ya rawaito shi sai ya ce hadha hadithun gharibun wannan hadisi ne garibi la na'rifuhu illa min hadha alwajhi ba mu san shi ba sai ta wannan fuska walaysa isnaduhu bil qawi isnadin sa bai da karfi wala na'rifu li umara ibn za'kara wanda ya rawaito hadisin sunansa umara ibn za'kara sahabi ne yace ba mu san shi da wani hadisi ba annabi sallallahu alaihi illa hadha alhadith wahida. shi dai wannan hadisin kwara daya hmm? shine wannan shine sai al-Imam Tirmidhi sai ce wa ma'ana qawlihi wa huwa mulaqin qirnahu ma'anar faɗinsa da yake cewa huwa mulaƙin ƙirnahu innama ya'ni inda alƙitali ya'ni an yazkura Allah fi tilka sa'ati ana yaƙi yana ambatan Allah a daidai wannan lokacin al-imam al mubarak furi a cikin tuhfatul ahwazi sharhin tirmizi yace ƙirnahu bi kasril qati wa sukunir ra'i yace aduwahu al-muqarin al-muqati alahu fi shaja'ati wal harbi wanda ake ce ma alƙirnu shine sa'anka sa'anka wanda ya dace da kai aka haɗa ku a yaki. fala yaghfulu an rabbi hatta fi hali mu'ayanatil halaki yace mutum wannan baya rabuwa da Allah baya rabkanuwa ya daina zikiri hatta inda mu'ayyanatul halaki har yana ganin halaka shi ne bahaushe ya ce ha a bakin kura ka gode ma Allah shi bahaushe ya ce gode ma Allah ne zikiri yake nufi wani yana ji wai zai ma bahaushe raddi ya ce to ai ba a ce istirjayi aka ce a yi a wajen to in ka ce gode ma Allah ana nufin ana ba da ashukur da asabu bane suke su ne su ne su ne janahal imani fukafukan imani guda biyu da asabu da al da ashuku to shine sai ya ce wa hadha al hadith huwa fasl al khitab al imam al qayyim yace wannan hadisin shine mai raba bayani wa tafsili kuma shine wanda ya rarrabe baina zakir wal mujahid a matsayin bambancin da ke tsakanin mai ambatan Allah wal mujahid da kuma mayaki fa inna zakir al mujahida a ce ga mutum kuma mai zikiri ne shi kuma mai jihadi afdalu min zakir bila jihadi shi fi a ce kuma mutum gashi yana zikiri amma ba jihadi kaman wa kama al-fudayl iya shi yasa sa alimam. ibn al-mubarak yace masa ya abid al-haramain law absartana la alimta annaka fil ibadati tal'ab ga zikiri amma ba ibada kai ba ba jihadi yana zikiri da ya dan ji wani kara sai shikenan sai ce wa matar shi ta ɓoye shi a ƙarƙashin gado menene ke faruwa shi dai ai bai san abin da me yake faruwa mai gida shi ta ce dai ki shiru ki shiru ki shiru kina jin kara na karuwa ga zikiri amma sai tsoro to wanda ya haɗa ga zikiri ga jihadi ya fi wanda yake zikiri amma ba jihadi mun gane wal mujahid al ghafila eh? sannan kuma ya fi mutumin da yake jihadi amma kuma baya zikiri والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل شي kuma wanda yake zikiri bila jihadin amma baya jihadi afdalu min al-mujahid al shi kuma ya fi wanda yake me shi kuma ya fi wanda yake eh, abin nan yake mujahidi ne amma kuma ba zikiri fa abdalu zakirina gabaci ɗaya dai a cikin masu zikiri waɗanda suka fi almujahiduna su ne masu jihadi ga zikiri ga jihadi wa abdul mujahidina azakiruna sannan a cikin kuma masu jihadi waɗanda suka fi su ne waɗanda suke jihadi kuma ga zikiri ka ana son ka haɗa ana son mutum ya haɗa ibada da ilimi ko da ba a nan ba ana buƙatar mai ilimi ya zama ko mai yawan ibada kada ka zama mai yawan ilimi amma ko babu ibada shi yasa ake ruwaitowa wasu daga cikin magabata kamar al-imamu shu'batu ibn al-hajjaj al-imamu ibn al-hajjaj yana cewa man kasura hadisuhu qallat salatuhu shi wanda hadisin sa yawa ba zai iya sallah kuma da yawa ba abin da yake nufi yana nufin waɗannan da suke yawan karatu amma ba ibada to su ne yake musu gargaɗi ka ana son ka zama kuma kana da abin nan al-imamu ibnu nasr abu nasr kai al abu nasr kamar yadda al-imamu al-khatib al-baghdadi ya faɗa a cikin sharafu ahli al-hadith yace addu zakata ilmikum ku riƙa ba da zakar iliminku fa inna man malaka mi'atay dirhamin la budda an zakiya. duk mutumin da ya mallaki duk mutumin da ya mallaki dirhami 200 to dole ya yi zakka sai ce wa kadhalika man ta'allama mi'atay hadithin la budda an yuzakkiya walau bi khamsati shi mutumin da ya karanta hadisai ɗari biyu a cikin hadisai ɗari biyu to kai aiki da hadisai biyar hadisai ɗari biyun nan to ɗibo hadisai biyan alal aƙalli kai aiki da su to ka ba da zakka hadisi To daga ana buƙatar mai jihadi kuma mai zikiri ana buƙatar mai zikiri kuma mai jihadi mun gane ai to shi na limamin qayyim zai ka mana ayoyi waɗanda suke kafa hujja suke tabbatar da mahimmancin zikiri a halin jihadi ana jihadi kuma ana zikiri zai ka mana ayoyi ga shi nan shi Allah kai mu darasi na gaba za mu ji su ayoyin da suke tabbatar da haka kun fahimci wannan ka'idar fa inna zakiran mujahida afdalu min zakir bila jihadi sannan wal mujahid al sannan wa zakira bila jihadin afdalu من المجاهد الغافل عن الله fa شيء فأفضل الذاكرين Mujahidun. wa abdalul mujahidina az ashe idan mutum yana son ya samu falala shine ya zama zakirun mujahidun ko kuma mujahidun zakirun mun gane kai ya zama mujahidun ghafilun kai ya zama mujahidun ghafilun sannan kuma kai ya zama zakirun jabanu ga zikiri amma sai tsoro ba jihadi eh? sahabban manzon sama sun cika waɗannan sufofin su ne azzakirun almujahidun kuma su ne almujahidun azzakirun hmm? su ne waɗannan